الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد شرف الله سبحانه وتعالى بني آدم وكرمهم وخلقهم على أحسن الهيئات وأكملها وأعدلها فالإنسان يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وجعل الله له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ثم زين الله سبحانه وتعالى الإنسان بالأقل يفرق به بين الأشياء ويعرف منافعها وخوافها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية ثم همله في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال والحمير قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وحمل الله سبحانه وتعالى الإنسان أيضا في البحر على الصبون الكبار والصغار قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ورزقه من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان وصائر الطعوم والألوان والملابس الرفيعة على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها ثم فضله على كثير من الحيوانات وأصناف المخلوقات ممن خلق تفضيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هكذا كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان ثم خص المؤمنين منهم فأكرمهم بالإيمان والعمل الصالح وعصم ما لهم ودمهم إلا بحق الإسلام قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فالإنسان المسلم حرمته عظيمة وقتله جريمة كبيرة يترتب عليها آثارا سيئة وخيمة على الفرد والمجتمع وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصحاه الألباني رحم الله الجميع عباد الله إن قتل الناس عشوائيا بلا حق وتشريدهم من بيوتهم ونهب أموالهم ومتاعهم وتحريق بيوتهم وغصب نسائهم لمصيبة عظيمة يجب أن يخاف من من عواقبها كل عاقل من ذكر أو أنثى فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ويحب عباده ويغار عليهم فإن لم يتدارك العقلاء هذه المصيبة ويوقفوها فإن شررها كبير ويوشك أن يعم البلاد والأمة جميعا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومهنة يؤم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يؤمهما حيث لم تدفع وترفع وقال العملامة السعدي رحمه الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب الفائل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تؤم الفائل وغيره وتقوى هذه الفتنة بالله عن المنكر وقمي أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يهمهم الله بعقاب أخرجه أبو داود لذا يا عباد الله كان الواجب علينا جميعا الحكام والمحكومين رجال الأمن وغيرهم أن نتعاون في قمع هذا الفساد وهذا القتل العشوائي والاختلاف والاختطاف الظالم فكل حسب طاقته وقدرته وإلا أمت الفتنة وفشى الشر عياذا بالله تعالى من ذلك عباد الله إن من أوجب الواجبات على الحكام حفظ النفس والعرج والمال فلا حياة بالفوضى وعدم الأمن فلا بد للحاكم أن يسحر كي تنام رعيته ويجوع كي تشبع رعيته ويزمع كي تروى رعيته ويضبط الأشياء ويقيم الحد على كل من بغى وتعدى وتجبر وسعى في الأرض فسادا وإلا فقد خان الرعية وسيسأل أمام الله تعالى عنهم يوم القيامة يوم لا مال ولا بنون ولا جاه ولا منصب ولا كل شيء إلا ما عمل الإنسان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عر وفي عنقه الصيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا أخرجه البخاري ومسلم هكذا فليكن الرئيس يواجه مصائب أمته قبل أن تواجهها الأمة يذهب إلى مكان الصوت ويبدو ويثبت الأمور ويرجع وهو يهدئ أمته ويقول لم تراعوا لم تراعوا قال الحافظ بن حجر رحمه الله هي كلمة تقال عند تسكين الروح تعنيفا وإظهارا للرفق بالمخاطب كذلك يجب على كل مسؤول أن يقوم بمسؤوليته كما ينبغي وأن لا يتهاون فيها وليعلم أنه مسؤول يوما أمام الله يوم القيامة عن هذه المسؤولية فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أخرجه مسلم فيا رجال الأمن قوموا بما تستطيعون دافعوا عن الأمة وعن مالها وعرضها فلكم الأجر عند الله تعالى يوم القيامة واعلموا أنكم على ثغر فلا تؤتى الأمة من قبلكم وستقفون يوم يوما يوما أمام الواحد القهار للحساب والجزاء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن وإن شفع لم يشفع أخرجه البخاري عباد الله إن مما يوجب الفتن ويأتي بالسلامة والأمن في الأمم عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والتضرع إليه بالدعاء واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بيد الظالم ونهيه عن ظلمه قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan yan uwana musulmi a yau hudubar mu tana magana akan irin girmama wadda Allah madaukakin sarki ya wa dan adam da kuma jan hankali akan kashe rai ba tare da haƙƙi ba ya ku na masu girma hakika Allah maɗaukacin sarki ya karrama ɗan adam ya girmama shi Allah ya halicci ɗan adam akan kyakkyawar kama ko mafi kyan kama mafi cika mafi daidaituwa ɗan adam yana tafiya a tsaye akan kababuwansa biyu ɗan adam yana cin abinci da hannayensa a lokacin da dabbobi suke cin abinci da baki suke tafiya kan ƙababuwansu ko kuma kan ƙababuwansu biyu ko guda hudu Allah ya sa wa ɗan adam ji da gani da zuciya don ya fahimci abubuwa kuma ya karfi sako na ilimi kamar yadda Allah yake cewa Allah ne ya fitar da ku daga cikin cikin iyayenku ba ku san komai ba Allah ya sanya muku ji Daga nai da kuma zuciya waɗannan su ne hanyoyin da ake cafkar ilimi ake karɓar ilimi da su Allah ya muku wannan don ku gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan Allah ya kawata ɗan adam da hankali hankalin da shi ɗan adam yake rarrabe tsakanin abubuwa yake gane abu mai amfani da wanda bai da amfani yake gane abin da ya cancanta yi abin da zai amfani shi duniya da lahira sannan Allah ya ɗauki ɗan adam yi mai abin hawa a bayan ƙasa tun da kan dabbobi dabbobi irin abin da ya shafi doki da alfadari da jaki kamar yadda Allah yake cewa dabbobin ni'ima mun halitta muku waɗannan dabbobi mun halice su gare ku kuna samun abin da za ku rufu ku samu dimi kuna samun amfani sannan kuna ci daga waɗannan dabbobi Allah ya ce waɗannan dabbobi suna zaman muku ado yayin da kuke fita da yayin da kuke dawowa wanda yake da dabbobi awaki ko tumaki ko rakuma ko shanu yayin da za su fita kiwo ya gansu za su fita rera sai ya ji daɗi a ran shi haka nan yayin da suka dawo sannan abubuwa ne da yake na ado ga wanda ya mallake su sannan Allah ce suna ɗaukan kayan ku masu nauyi zuwa garuruwan da ba za ku iya zuwa ba sai da wahala amma sai mu dora akan rakuma mu jibga waɗannan kaya kuma su kai mana waɗannan kaya waɗannan garuruwa hakika ubangiji mai jin kai ne mai tausayi Allah ya ce doki da alfadari da jaki mun halicci waɗannan dan ku ku yi ado sannan ubangiji yana ci gaba da halittar abin da baku sani ba wanda a karkashin wannan gaba Allah mata ya yake cewa waɗannan motoci da jirage da keke da babur da sauran ababen hawa da jira da sauransu duka suna cikin abin da Allah ya ishara ta cewa Allah yana halittar abin da ba ku sani ba Allah bai tsaya nan ba sai da ya girmama ɗan adam da abin da zai dauke shi akan ruwa domin wannan bayan kasa take ma tudu in ma ruwa Allah maɗaukakin sarki ya halicci manya-manyan jirage da ƙanana. Allah ya yi wannan ne dan mu je mu nemi falala, mu nemi arziki a bayan ƙasa. hakika ubangiji mai jin kai ne Allah ya azurta ɗan adam da daɗaɗen abubuwa na kayan ci da kayan marmari da nama da nono kala-kala na dabbobi da sauran abubuwa da ake ci masu launi da ɗanɗano daban-daban Allah ya girmama ɗan adam ya ba shi tufafi da yake sanyawa kala-kala shi ma launi-launi kala-kala wanda ake yi da auduga da wanda ake yi da wani abu daban sannan Allah ya da ɗan adam akan da yawa daga cikin abubuwan da Allah ya halitta haka nan Allah ya girmama ɗan adam haka Allah ya girmama ɗan adam sannan Allah ya keɓance muminai a cikin waɗannan ‘yan adam da Allah ya halitta sai Allah ya girmama su da imani da aiki na kwarai Allah madaukakin sarki ya tsare dukiyarsu da jininsu baya halatta a zubar da jininsu ko a taɓa dukiyarsu sai da wani haƙƙi wanda musulunci ya yarda da shi Allah yake cewa haƙiƙa mun halicci ɗan adam cikin mafi kyan tsayuwa mafi kyan kama sannan muka mai da shi asfalas sabili can ƙasa su malamai suka ce ma'ana muka mai da shi dan wuta wanda zai game da azaba sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai wannan su Allah ya girmama su dan haka su za su kubuta daga shiga wancan kaskanci da wulakanci maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa jinin mutum musulmi da ya shaida la ilaha illallah kuma ya shaida ni manzon Allah ne baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai wanda yake ya yi aure wana ma'auraci wanda ya taɓa yin aure ko yana da aure ya yi zina in ya tabbata za a yi mai rajan ko wanda ya kashe rai shi ma sai a kashe shi a yi kisosi ko wanda ya rinda ya bar addini ya bar jama'an musulmai manzo Allah ce da waɗannan ne gidan musulmi ke halatta da malamai sun yi maganganu akan waɗannan abubuwa guda uku iyakansu kenan ko kuma za mu kalli wasu hadisai da suka zo da wasu abubuwan daban ibn rajab cikin jami'ul ulumi wal hikam yayi bayani dangane da wannan matsala din almuhim abin da muke so mu haska maza Allah yake jinin mutum musulmi da yace da la ilaha illallah kuma ni manzon Allah ne to baya halatta azubar da shi da aka ku waɗanda kuke kashe mutane da yawa daga cikin ku suna da'awar musulunci za ka ji sunayensu na musulmai wani ma yana gwagwara sallah kuma yana ganin shi musulmi ne sani abin da kuke yi haramun ne Ba ya halatta a zubar da jinin mutum musulmi ko ya aka kai aka dawo ba a zubar da jinin mutum musulmi sai da wani abu wanda musulunci ya halatta haka in ya so hukuma ita za ta fiye da wannan haddidin shi mutum musulmi alfarmashi tana da girma kashe shi laifi ne babba kuma hakan yana haifar da munanan abubuwa ko ga wanda ya kashe ko ga al'umma gaba daya gushewar duniya ya fi sauki a wajen Allah akan kashe mutum musulmi kamar yadda ya zo a hadisin da Imam Tirmidhi da sa'i da Ibn Majah suka rawaito Imam Al-Albani sai hadisi ne sahihi ya ku yan na masu girma hakika kashe mutane da ake yi haka saka ba tare da haƙi ba abin da yake faruwa a mu na nan waɗannan na arewa musamman jihar zamfara da katsina da sakkwace da wani yanki na jihar kaduna wannan kashe mutane da ake yi da daidaita su da koransu daga gidaddajinsu da ɗebe dukiyoyinsu da kayansu da kona gidaddajinsu da yi wa matarsu gade musiba ce babba ba karamar musiba ba ce bala'i ne babba da ya waje ba dukkan mai hankali ya tunanin abin da zai biyo baya ba wai shugabanni kaɗai ba dukkan mai hankali namiji ko mace idan ya ji wannan ko yana jin wannan to ya waje bai tunanin mai zai biyo baya domin Allah yana jinkirtawa amma baya kyalewa Allah zai iya jinkirtawa amma baya kyalewa kuma Allah yana son bayin kuma yana kishin bayansa da haka in masu hankali su tsaya an kawar da wannan musiba ba an sai yadda ita to sharrin yana da girma kuma lamarin ta zai iya haɗe dukkan ƙasa gaba ɗaya da al'umma gaba ɗaya ma'ana abin da za ta haifar na sharri zai shafi kowa da kowa Allah ya ce ku ji tsoron fitina wadda ba za ta samu wanda suke zalunci kadai ba ku sani Allah mai tsananin hukuma ne ibn kasir yace anan Allah yana jan kunnan bayinsa mu'minai gane da wata jarrabawa da musiba da za ta zo za ta hada wanda yi da wanda bai yi ba ba za ta tsaya kan waɗanda suka yi kadai ba ba za ta tsaya kan waɗanda suka yi laifin kadai ba bar za ta game kowa da kowa matukar ba aka wanda ita an tsayar da ita ba Allah matufali ya ce wannan aya tana magana cewa ku kiyaye fitina wanda ba za ta samu wanda ya zalunci shi kaɗai ba za ta haɗe kowa da kowa da haka idan zalunci ya bayyana ba a hana ba to ko ba ta za ta haɗa da wanda ya da wanda bai ba hanyar kuma kariya daga wannan fitina shine ta hanyar umarni da mai kyau da hana mummunan aiki da kame hannun masu yin banna da daina ba su damar da za su yi banna su zalunci shine hanyar da za a bi a kare kai daga fitinar da za ta biyo baya ya zo a hadisin da sai jana abin bakar ya rawaito Allah ya kara masa yarda wanda Allah yana cewa hakika mutane idan suka ga azzalimi bu su kama hannunsa sun rike ba to ya kusata Allah ya game su da ba. idan ga mutum yana zalunci aka zara ido aka kyale shi ba a yi maganin abin ba to hukumar za ta hade kowa da kowa imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da haka wajibi ne akan ku akan mu ya ku yan uwa gaba ɗaya mu masu mulki da waɗanda ake mulka jami'an tsaro da waninsu mu haɗa kai don tsayar da wannan banna da ke gudana don tsayar da wannan kisa da kama mutane da garkuwa da su kowa ya iya abin da zai iya kowa akwai fagen da zai iya bada gudunmuwa da bada taimako in ko ba haka ba mutum ya ce bai shafe shi ba ko shi ba ruwan shi to abin sharrin zai iya damewa al'umma gaba ɗaya, yanzu muna gani abin takaici abin bakin ciki tun ana maganar abin nesa yanzu abin kullum daɗa matsowa yake yana ƙara shigowa ubangiji Allah ya kare mu ya ku masu girma wajibin da ya fi zama wajibi ko kuma yana daga cikin abin da ya fi zama wajibi kan masu mulki da shugabanni su kare rayuka da mutunci da dukiyar waɗanda suke mulka rayuwa ba za ta yi ba idan ya zama ba doka rayuwa ba za ta yi ba idan babu zaman lafiya ba makawa shugaba sai ya yi rashin barci ya kwana a barke don talakansa yi barci shugaba ana buƙatar ya ji yunwa don talakan sai koshi shugaba zai iya jin gishirwa don talakan shi ya samu ruwa ya sha ya ga ya daidaita al'amura ya tsaida haddi ya hukunta duk wanda ya yi ba daidai ba wanda ya yi banna a bayan ƙasa idan shugaba bai wannan ba to ya yi ha'inci talakawa da haka yana cikin wajibi kan shugaba da kiyaye wa talakawa rayukansu da mutuncinsu da dukiyarsu in bai yi haka ba to ya yi ha'inci kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi ranar tashin alkiyama ranar da ba dukiya ba ƴaƴa ba mulki ba masu kariya ba ƴan jam'iyya ba kowa sai abin da mutum ya aikata Allah kuma ya riga ya faɗa mana faman ya amal bin sala zarratin yara duk wanda yayi aiki na alkhairi daidai da kwayar zarra ya ganshi. wanda yayi mummuna na sharri daidai da kwayar zarra ya ganshi. da haka wani hadisi manzo Allah ya ce kowa Allah zai magana da shi ga da babu mai tarjama mutum ya duba dama ba abin da zai gani ya duba hagu ya duba dama ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar haka nan hagu ya kalli gaban shi sai wuta ba abin da zai shi mutum a ranar sai abin da ya je wa Allah da shi ko ba wanda zai zai kubuta illa man atallaha bi qalbin salim maza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muna karanta irin waɗannan hadisai da waɗannan bayanai ga shugabanninmu da suke musulmai su muke suna wannan nauyi ne a kansu kuma Allah su ya tambaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin koyinmu gaba ɗaya. yana zaune a garin Madina sai aka ji ƙara. da aka ji ƙara nan da nan manzan Allah ya fita ya nufi inda wannan ƙara yake ya je ya ga menene manzan Allah ya ga wani abin tashin hankali ya dawo sai ya tarar da sahabbai sun taho hanyar tuma a zuwa a ga me yake kara sai suka game da manzan Allah a kan doki na Abu Talha ya karbi dokin Abu Talha ya hau ko siddi babu manzan Allah ce sa bai ku koma ku kwantar da hankalinku ba komai manzan Allah ce lam turahu kada ku ji tsoro ba wani abu ku koma an gama da shi haka yake son shugaba ma'ana lokacin da talaka yake wayo Allah shi a ji wayo Allah shi ta fita talaka dan yana kuka yadda talaka yake ji yadda talaka yana jin yunwa shi ma yana jin yunwa yadda talaka na jin kishirwa shi ma yana jin kishirwa amma in ya zama yana kwance yana cikin jin daɗi bai damu ba ya kawar da kai shi a kashe a kama a yi garkuwa a yi kaza sai dai magana ta baki babu aiki to akwai ranar da za su a gaban Allah Allah ba zai kyale ana ta kashe bayan shi ba ka kuru da haka wannan wajibi ne a kansu manzo Allah ya ce an gama ibn hajar yace kalmar da manzo Allah ya yi amfani da ita kalma ce ta kwantar da hankali ta kwantar da rubuwa haka ake son shugaba ya zama zai fuskanci musibin da al'ummarsa suke fuskanta gabanin su fuskanta al'umma zai je ya tsaya ya kin bacci ya ga sai an tsayar a ƙasar nan muna ganin yadda idan za a yi zaɓe ake tattara jami'an tsaro a jiha ɗaya in za a yi zaɓe sai a ɗebi jami'an tsaro a tura su a je a wai a dan a kare a kare zaɓe a yi kaza to halin da wasu jihohi suke ciki ya kai je a ɗaya jami'an tsaro a tura su wancan gurin na kai maganin abu abin ta za ka bi hanya yanzu ka kama hanyar nan daga nan a kano ka ce za ka daura ka ga yadda za ga jami'an tsaro a kan hanya da ka wuce 'yan sanda sai kwastam sai immigration sai 'yan sanda sai kwastam wasu na tsaye wasu na gebe wasu na tsaye wasu na gebe duk an cika titi da su wai kada mutum ya wuce da shinkafa shinkafa in an gan shi a biyo shi a mota a kwace wani a harbe wani a kashe a yayin da a can ana kashe mutane mutum yana kwance a gidan shi za a fitar da shi a kashe shi a kashe shi a gaban matan shi a tafi da matan ai wa matan ne, wannan wata irin al'umma ce amma a nan an tsaya a kan titi ana tarin shinkafa bai kai yanzu da abajin abin da ake yata sannan ba a koma kan abin da ya shafi kashe mutane ina za mu je da wannan musiba kuma waɗannan fa ana magana addini da musulunci in ma kai kirista ne kana da addini kana da awar kai mai bin addinin ka ne sai ka ga inda ya kamata ga inda kuma ake wani abu daban dan ne ba za a samar da kayan da za a amfani da shi ba a wadata jami'an tsaro da abin da za su yi amfani da shi su kare jinin al'umma da dukiya al'umma dan ne ba za a yi ba bai kai a kai bai duk kudin al'umma a sai abin da za su yi jinin al'umma da rayuwar al'umma ba me ya amfanin rayuwar idan ya zan ba za a tsare wa al'umma jinin su da dukiyar su ba amma sai ga a wani abin da bai kai ba mutane nawa ake kashewa kan abin da bai kai ya kawo ba akan naira ashirin naira hamsin sai jami'an tsaro ya harbe mutum ya harbe mutum akan titi kan naira ashirin kan naira talatin a lokacin da ba za a dau mataki ba amma an bar suna kashe mutane ka ji abin da kai ce a ce yau goma goma ashirin jibi kaza an kwashe an kwashe an kwashe kai ka ce kamar babu hukuma a wannan gasa. me za mu je mu gaya wa Allah me za mu je mu gaya wa Allah to wajibin su ne haka nan su ma jami'an tsaro wajibin su ne su duk abin da za su iya manzon Allah ya yi yabo ga bawan da zai tsaya kan aikin da aka ɗora shi musamman aiki irin wannan manzon Allah ce ma da irin wannan bawa din ko da ya aka tsanta ka aka wulakanta ka in zaka tsaya kan abin da kake yi haka da duk wanda aka ɗora wa mas'uliyya sai ga ma'ana kamar kamar ba al'umma ake kashewa ba kamar ba rayuka ake zubarwa ba ana wani abu wanda ba shi ya kamata a yi ba idan bikin su ya tashi sai ga ana fitar da kuɗi ana zubar da kuɗi mutane na mutuwa da yunwa idan tafiya ta tashi sai ka gama ana ba ruwan su dama ba sa bin hanyoyi ka duba yadda mutane suke mutuwa akan hanya hanyar Kaduna zuwa Kano hanyar Kaduna zuwa Abuja mutum da suka mutu a dalilin aikin da ake yi ba ko a jikin su ba sa ji me za su gaya wa Allah me za su ga yawo Allah wajibi ne wajibi ne ga ɗaliban ilimi ga malamai su faɗakar da shuwagabanni akan wannan in sun sani su ƙara sani in ba sani ba sani wallahi akwai ranar da Allah zai hisabi in ba za ka iya ba ka sauka ba wanda ya ce dole sai ka yi gwamna ko sai ka yi shugaban kasa ko sai ka yi kaza duk aikin da ka san ba za ka iya ba ba za ka sauke nauyi ba ka janye ka ku fita a gurin Allah amma ka zauna kuma ana wannan ai shiru to dole ne abin da zai biyo baya ba zai kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Abu Zar Abu Zar al-Ghifari yace ya Rasulullah ba za ka bani aiki ba a ratar ta Aminu ne manzan Allah ɗora ni kan wani aiki mana sai manzan Allah ya ce masa yadda kika faɗa sai ya ce ya abazar in na ka zahi kana da rauni manzan Allah ya sifata bata abuzar da gaskiya abuzar mutum ne mai zuhudu saboda gudun duniyar abuzar idan ya samu kuɗi ya biya sa ta ranar sai ya sadaka da sauran baya kwana da kuɗi a jihohi har yana ganin in har ta biya buƙatar ta rana ka ajiye saura to kana cikin wanda Allah zai tsira ranar tashin kiyama sabai suka ce wannan ka tsananta ya ce shi fahimtar ta kenan shi ne ya ce ya rasu lallahi tsora ni kan wani aiki manzo Allah ce in na kaza'i kana da rauni wa inna ha amana kuma amana ce manzo Allah ce amana wa inna ha yawmal qiyama khizyun wa nadama ranar kiyama kuma wulakanci ne da nadama illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya rike da hakinta kar mu ɗauka dauka shugabanni kaɗai. da shugabanni da shugaban kasa wannan hadisi ya shafe shi gwamnoni wannan hadisi ya shafe su manya-manyan jagororin jami'an tsaro wannan hadisi ya shafe su in kai ne aiki in kai ne menene shugaban 'yan sanda ko shugaban sojoji ko in ba za ka iya baka kauce inna ha amana wa inna ha khizyun wa nadama yawmal ba. maza Allah ce illa man akhadha bi ha. sai wanda ya rike da haƙƙin ya sauke nauyin da aka dora masa manzo Allah yake ga Abu Zar to me shugabanninmu za su ce wa al'umma me za su ce wa Allah da haka wajibi ne su tashi su duk abin da za su iya in gaba ɗaya za su tare a gurin da ake wannan don su kare jinin al'umma abu ne abu ne abu ne mai kyau domin rayuwa ita ce tafi komai tsada a gurin ɗan adam in ɗan adam da za ka samar wa ɗan adam komai mukaddara sun samun mana komai amma babu tsaro to har yanzu ba a samun mana komai ba to amma musibar ba tsalan ba kuma komai to dole ne dole ne su kalli waɗannan muna gaya musu tun yau a ranar da za su iya gyarawa za a kai ranar da ba za su iya gyarawa ba dan da zarar ka gama ya wuce to an riga an sajjara ba wani abin da kuma ranar alkiyama sai an tuntube ka kai amma yanzu kana da lokacin da za ka yi ki ka duba kuma kauna da sauya ta sa ake gaya muku domin me domin dai wannan mutuwa mun yi imani kowa sai ya mutu kuma a matsayin mu na musulmi mun yi imani kowa sai Allah ya tambaye shi to kai abin da za ku fita a wajen Allah wannan wajibi ne abinda zai tsaye da wannan fitila ya ku bayan Allah ya ka zama lafiya cikin al'umma bautawa Allah shi kadai sannan komawa Allah ta hanyar addu'a da roƙon Allah da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna dole ne mu ma mutane sai mun tashi mun yi abin da za mu iya ba wai zira ido za ka yi ba mutane na banna ana banna sai ka gama ma'ana ana zaune da masu yin laifin da kowa ya gaba shi yi shiru wannan ma kuskure dole sai mun yi ta'awun da abin da za mu iya domin in ka ga azzalimi ka ba shi mabaka kana son zalunci yake to duk abin da ya kana da kamashi waje dan kai ma'ana ka ɗaure masa gindi amma in ya rasa taimakon ka ya rasa taimakon wancan ya rasa na wancan to zai ma'ana wannan zai iya sa wani ya daina ko kuma ya tsawata ko kuma ma'ana ya shiga halin da ba zai kubuta ba da haka sai an daina ɓoye masu laifi sai an daina ba su mafaka sai an daina ma'ana tattara su wannan zai taimaka sai a samu ma'ana zaman lafiya a cikin al'umma Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai Allah zai ba su mulki a bayan ƙasa zai halimantar da su a bayan ƙasa kamar yadda Allah ya waɗanda suka gabata sannan Allah madaukakin sarki zai tabbatar da su zai ma'ana zai tabbatar zai kiyaye musu addininsu. sannan zai canza musu tsoron su ya zama aminci wannan in ka bi ibnu kasir zaka ya ya ka dogon bayani ta yadda sabon manzan Allah suka fara rayuwa cikin tsoro cikin firgici amma da suka tsaya kiryan kiryan kan addini sai da aka wayi gari sun samu aminci da kwanciyar hankali sai dina Umar yana khalifa amma yana zagaya al'umma yana yawo shi kadai saboda kwanciyar hankali to Allah yayi wannan alƙawari. amma Allah ce su bo damin kada shi shirka da ni duk wanda ya kafirci bayan haka to hakika Allah ya ce waɗannan su ne fasikai da haka alƙawarin da Allah ya yana nan amma a samu imani a samu bare shirka a samu tsoron Allah a samu biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ka kade mana wannan bala'i da musiba ya Allah ka kawar mana da wannan bala'i da musiba ya Allah ka ba mu zama lafiya a dukkan kasashen mu gaba daya da dukkan kasashen musulmai ya Allah waɗanda suka jika suka suka rasu ka su ya Allah mu kuma ka kyautata namu zuwa ya Allah ka kyautata namu zuwa ya Allah ka sanya mu mutakan imani ka tashe mu tare da annabawa da siddiqai da salihan bayi da shahidai da salihan bayi ya ku yan kwami salati ga biyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yawa manzon su salati ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu akan akan yi masa salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك